Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da katarin haɗuwa ta cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba a kowane mako shirin tambaya da amsa yana kawo tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana ne tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. a wannan makon za mu kawo muku amsar tambayar da aka yi mana akan menene cookies a intanet za kuma mu cika alkawuran da muka ɗauka a shirin makon da ya gabata ciki har da karashin tattaunawar da muka yi da ta dan kwali ta kungiyar mawakan nan ta group soga a nijar da kuma karashin bayani akan tawayen bugajen nijar abokinku ne michael kudisin ke muku lale marhabin madalla za mu fara shirin ne da tambayar da ta jibanci kwamfuta da intanet wanda ta fito daga musa mai gyaran waya gusau jihar zamfara najeriya ya ce sau da dama idan mutum zai shiga wani shafin intanet ko wani dandali sai ya ga sakon da ke cewa muna amfani da cookies shi kuma sai ya latsa na yarda ko kuma akasin haka Wani ne cookies yana da haɗari a mun bayani a kansa mun mika wa wakilin mu na bauchi a tarayyar najeriya ibrahim malam goje wannan tambayar wanda shi ma ya mika ta ga dr muhammad yakubu bala da aka fi sani da malam rosi masani kan fasahar sadarwar zamani kuma malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi kuma ya fara bayani ne kamar haka to shi cookies din da can can can in kai la'akari wanda suke hawa yanan gizo wato intanet da kuma wasu www wato irin website website na wasu organization ko kamfanoni da aka ga ba a tambayin ka wannan cookies din bai dan dade da zuwa sosai ba dalilin da ya saka ya zo shine shi cookies din wato kaman wani matattaran labarai ne amma ba na dindindin ba bayani akan wannan mutumin da yawa halarta ko kuma ya yi visiting wato kamar ya bakunci wannan yanan gizon lokacin da ka hau suna bukatan su samu wannan shi kukin matattari ne na bayanai a kanka da kuma device wato kwamfuta na'ura mai kwakwalwa ko kuma wayan salula ko kuma tablet ko wani iphone da ka yi amfani da shi ka hau yanan gizon ne wannan kukin shi wato wani temporary file ne da yake tara bayanai akan wannan ita kwamfutan da aka hau da ita yanan gizon ko wayar salula sannan kuma da mutumin da ya hau kai din to yawanci yakan yi akan yi tambayin mutum eh, lokacin da ka shiga wani shafin yanar gizo cewa ka amince eh, ko kuma baka amince ba menene manufar haka e dalilin da ya saka shine a yanar gizo ka tattara bayanai akan wani mutum ko kuma tare da kwamfutarsa ko ita wayar salulan da ya hau ya bokilci ko kuma ya bakunci wannan yanar gizo dole ne doka ne wanda suka yi shi a duk duniya da ya zamanto dole ka nema yardan shi wannan mutumin because ita wannan kuki file din tana tambayi na farko in ka hau za ta ɗauki adireshin kwamfutan ka ta tattara bayani akan adireshin kwamfutan ka ta ajiye a cikin kuki file din sannan in ta ajiye kuma za ta baka wani unique id wato kamar wani nambobi da shi ne zai dinga sa a gane ka kai ibrahim malam goji da za ta dinga gane ka da shi sannan kuma za ta iya wasu tambayoyi da ya shafe ka akan ka kai din nan na mutumin da kake yawan hawa yanan gizo ko ka hau wannan akan abin da kake so abin da baka so irin labaran da kake so da wasu kananun bayanai wani sa'i akan rayuwanka to kaga duk wanda yake neman wannan bayani dole nema izinin ka ka yadda in ka ce ka yadda shikenan sai ya barka wato ma'ana kenan da shi mai tambayar ya buƙaci sanin shin a ba kwamfuta ta tambaye mutum ka yi amince ko mutum bai amince ba a ɗauki ko a tattara waɗannan bayanai akwai haɗari mutum ya amince ya ce ya yarda Eto, eh kamar mu dai masana na'ura mai kwakwalwa za mu iya cewa yana da harshe guda biyu za a iya cewa yana da hatsari kuma za a iya cewa baya da hatsari hatsarin da yake da shi shi ya jawo ake tambayan ka saboda kai ka yadda don duk ranar da waɗannan bayanan da aka tattara ta sukuce ko wani ya iya yin penetrating ya je ya ɗauka to idan fa ya je ya jawo maka asara ko ta kuɗi to kaga hatsarinta kenan to rashin hatsarin ta kuma shine waɗansu yanan gizon ba za su barka kan intanet ka ci gaba da ma wakilta ko ka ci gaba da ziyarar wannan yanan gizon sun ba tare da ka amince da wannan cookies din sun ba dalilin cookies din shine malam goji an kirkire shi ne sabila da a haɓaka me yake da suna kamar irin a daɗa haɓaka yanan gizo su waɗanda suka yi kirkiri wannan cookies din kokarin su maka bajinta kuma su ƙara saka kaka ji daɗi ko a faranta maka rai a duk lokacin da ka hau yanar gizo saboda yakan tattara bayanai kamar adireshin kwamfutan ka da na faɗa sannan bayan adireshin kwamfutan kan kuma yakan baka namba da zai gane ka cewa yau wata kwamfuta mai namba kaza kaza daga wuri kaza kuma ta mallaka malam goji ya ziyarci yanar gizo ta gidan rediyo faransa to idan ka ziyarce ta a daidai lokacin da ka ziyara zai yi kokarin tun da ka amince ya ajiye labaranka zai yi kokarin gane wasu labarai kake nema a shafukan gidan rediyo faransa bayan su din kuma ina da ina ka ziyarta a kan shafin gidan rediyo faransa so that gobe idan ka dawo da the same ka ko wayarka na salula ka hau yanan gizo za ka ziyarci shafuka na gidan rediyo faransa kana hawa dai gane cewa wannan ita ce kwamfutar ibrahim malam goje kuma ya taba hawa da ita kuma ga abubuwa labarai labarai da ya ziyarta sai su tara maka labarai irin wanda da da ka yi ziyarar farko su ka je kanin nema ka lallata sai su tara maka shi to duka kaga amfaninsa ana kokarin a burge ka ne kuma a mayar maka da komai ya zo a cikin sauki wato dai za iya cewa eh, wato shiga ko kuma amincewa cookies su tattara bayanan mai shiga shafin yanar gizo abu ne da yake da wato muhimmanci ta wani gefe gaskiya na da muhimmanci a wasu gefe sosai tunda a duk lokacin da ka sake dawowa yanin gizon ka zo shafukan da da ka je da su fito maka da abin da muke kiransa customized information ko customized service wato bayanan ka da aka tattara wanda aka tattara na baya an san abin da kake so da na hau labarin kwallo na nema to yanzu ina sake hawa ba sai na nema inda labarin kwallo yake ba to in ko akwai address din akai in wani ya iya samun access akai ba dai iya kwashe kuɗi na daga account din shine hatsarin shi to Allah ya sauke dokta mun gode kwarai da amin ayi malam goje kin gina tubalin da zan iya zaunawa in kin so wanda ka ta kuma shi kenan me ma sa da so ka zauna gefe na kullum zan na ka koda ba nan? Muna fata mai tambaya ya gamsu kuma masu sauraro sun karu da amsar da aka samu ta wannan tambayar. a makon da ya gabata mun kawo muku amsar tambayar da yusuf suleiman salisu dan nijar mazaunin Legas ya aiko mana akan tarihin tawayen da bugajen nijar suka yi wa gwamnatin kasar wakilin madar da magaran a jamhuriyar nijar ibrahim malam cillo ya tattauna da masanin tarihi malam mamman inda malam mamman din ya koro bayani to amma sai muka dakatar da shi a yau ya dawo inda zai dora daga inda ya tsaya zai yi bayani ne akan yadda aka sulhunta da ma kasashen da suka yi tsayin daka don cimma haka. e kasan e, shi a yau wannan harka na tare biliyon gwamnati akwai kamar hanyoyi da take bi ta san inda kwai matsala a ƙasarta a'a wane ne za a gani a gyara sai ta yi wanda za a ganin yana nan kusa sai ta yi wanda za a ganin a'a yana can wasu kasashe na waje mai shiga tsakani to akan haka ne hedi suka samu masu shiga tsakani wannan rebel suka ce a'a su ba su iya su zo su nan niger a yi sulhu sun yi so a su tahi inda kasashen waje ne a ne da aka wannan akwar da aka samu wannan akwarkin sai zamanto aka kwatanta musu a'a kamar abu nan da suke nema na federalism ba za su yi ba amma nijar tana yiwuwa ta yi decentralization amma federalism wannan ko ta kasa irin na kamar abin da ki nigeria ya ah, yiwuwa bai yiwuwa da mu a Niger republic guda ce kuma an ce unitar ce kenan bisa wannan ba federation ba ce kenan akan wannan eh, aka samu aka shirya da aka shirya aka samu aka yi akwar to bayan an yi akwar kinan sai zamanto a cikin su mahallu sai aka samu kamar rabuwar kai to kaga rabuwar kai wannan shine ya kawo wani akwar da wanda ba su raba da wancan akwar additional da aka zo katarbanken shi ma aka yi shi alje to ka gani kenan ka gani akwai abu wanda yake shi haraka ta rebellion ana iya sani aƙida ce suna son abu kaza suna abu kaza a'a wani eh, juyi ne suke so ko ko a'a wani yanayi ne suke so ko kuma a'a wani abu ne suke so a sa cikin siyasa ko constitution ta ƙasa kinan in rebellion ta kirki tana da aƙida tana da hanya to kamar kasashen ƙetare sun taka rawar gani sosai kenan wajen samun sulhu tsakankanin 'yan tawayen da kuma gwamnatin nijar sosai in ka diba eh, ga fanni na wari an ka diba kasashe kamar kasar faranshi kamar kasar burkina sun taka rawa ta kirki ga samun sulhu a tsakaninmu da da da rebellion da tawaye a nan nijar wannan rawa da suka taka lalle in ka diba Eh, ita kasar burkina kamar yadda na faɗi ne burkina mali niger duka abu ne wanda yake in aka ce eh, in gemu dan uwan kai kama da wuta shahawa na ka ruwa kenan sun san sarai in babu kwancin hankali a niger tana yiwa kasashen shi ya zama to babu kwancin hankali to sai wannan suna yin shi ne lalle dan su taimakawa niger amma su taimaka ma kansu to an ka diba fannin faranshi faranshi ita eh tana yin abun nan kinta ne tunda ka san su waran shi aqidar su a'a ba su da amini amma suna da yantirai kenan su haka nan ne aqidar su suka ce france na fada mi la kai des intérêts di inda abin da za ta samu na biya kallo ba wani amurta ko a'a ba abun da za ta taimaka muku ba ko wani abin nan a horan shi kawai yantiranta ne in ta ga yantiranta ya yi mai sai da ta gani an yi abin nan tun da yake eh duka abin da suke rubandike in ka diba yan tawon nijar su wane ne ummala duka harkar uranium ce waye mai hudda uranium ki waye mai horon ce ko duka yau in ka diba uranium kin Niger suke ba da wuta a horon shi horon shi har take ba wasu kasashe da uranium kin Niger ne ake aiki amma Eh, eh, ya zama to kenan wani reclamas dole ta shigo cikin wani abin da abin ya gyaru dan abin in ba gyaru ba tana yiwa kwamfani ki kwamfani miniyar kin wanda suke daukan uranium kin tana yiwa asara za ta yi kenan ka gani interanta ne ita ma take kariya dan wannan in aka sulhunta abun zai zo mata sauki kuma za ta samu kasanta ita ma sulhu na kasar algeria da aka yi kusan shine ma ya kashe tawaya a niger shi kuwa wata irin rawa ce algeria ta taka in ka diba algeria libya in aka kori 'yan tawaye can suke zuwa su yi su a yau in ka diba harkar 'yan tawaye a libya ai kaga yadda abin yake ciki kusan daga can suke tahowa a yau abin da ya faru a chad da shekaran jiya da abin da yake faruwa a kasashen mu kadan kadan da suke shigowa ai ka gani rishin stabilite ce da babu a libya amma wannan akwar na alje tun da alje ta zamanto ta kama ta kutanta musu ga yadda abu yake ciki wasu daga ciki sun kama kenan shi mai baka mazamni in ya ce maka ni na shiga gaba aka wani abun in ka yarda za a yi zan bi sau da kafa ya zama to ka samu abin da kake so in baka yarda da wannan abin da ke ni ma za ka bar mu kasata kenan ka gani dole ne siyar sa amince tun da yake ita take musu bas ko da ya kama suna sayan makamai ma in kasa ba ta yarda ba in rebellion ta zo ta kahu ta kahu bas in baka yarda ba kai mai kasa bai yiwa ko makamai ne ta saya zo daga cikin kasar ka zo ya isa musu ko to ka gani akan haka nan ne ya suka gani kenan in tutar ya ci ga abin da yake bukata dole ne kai da kake zaune a gidan mutum dole ne kai ma ka bi umarnin shi kenan kaji abin da ya sa akwar na alje ya zamanto akwar ne wanda yake ya yi tasiri kuma ya zamanto a'a yan aljekin sun kama mai osi ya zamanto yan nijar kin lokacin nan kin mu kama muna son kwanci hankalin eh, duka a kwarkin da aka yan kadiba wani abun harkar integration wani harkar daukar sa aiki ai kaga shi ya ta sa ya tasiri shi a kurin aka yi shi amma kenan kuna nihin ku ce ita ma gwamnatin ta saka musu wasu abubuwa ta dauke su aiki ta sa su sosai gwamnati wannan akwar da aka yi tunda na hwari da aka yi lalle fitattar nijar ta hoto da conference ne bata da hali amma wannan da aka yi shi na aljikin ya zama to gwamnati ta saka tun da ta bi umarni ta cika alkawalinta da yawa in ka diba wani harkar daukar sa aiki da aka yi kaga abu ne wanda yi wani harakar kaso da ake badawa ga fannin abun nan arzikin kasa an ba su kenan ka gani abu ne wanda ita ma gwamnati ta yi bakin kokarin ta kuma su ma wa'ancan sun dan kama mu sun yi bakin kokarin su sun samu foskin minista sun samu foskin abu da wanda suke burama gwamnati ta saka shi yasa ka gani rebellion kenan ba a iya cewa ta kare kwalkwalkwal amma dai muke tsammani dai ta kwanta a yanzu a kasar niger vraiment rebellion kenan ta kwanta ta fannin dai su wannan abzinawa ko bugaji su kansu bugajen sun kawo gudunmuwarsu su wajen ci gaban ƙasa musamman ma in ka diba ga fannin noman rani ga fannin gandari ga fannin abin nan in ka diba jihohin sun kawo abin nan tun yake mutane wanda suke basu da ilimin a zo a sa su cikin aikin gwamnati an ba su abin da zai zamanto su yi noma su yi kiwo ba tuwa makamman ba ne a kan shi ma ya zamanto abin mai alfahari da shi a'a aikin da mutane suka samu kuma mutane da ya zamanto kansu ya waye suka bar wannan ɗaukar makamman suka zo suka kama aiki wasu kama aikin gwamnati wasu kama aikin kansu abu ne wanda yake ya yi babban tasiri kuma ya yi alfahari a ƙasar nijar a yau in ka diba eh, abu da yawa jihar agadas har mai take kai ma abinci to kenan kaga abu ne wanda yake mu muke tsammanin a fannin a ganin mu yayi tasiri eh, wannan eh, akwar da aka yi eh, ma shi ta waye kai shi ka ci riba shi mai aka yi kenan ka gani mu muna tsammanin da yawa daga cikin su da yawa daga cikin yan tawaye nan kuma duka yan jihar nan da suka yi tawaye nan sun ci ribar abin wannan kuma a yau an komo an zamana yau a nijar lalle an yi rebellion amma a yau gyaran wannan da aka kowa na ci ribar shi

makon da ya gabata mun kawo muku hirar wakilinmu na maradi salisu isa da shahararriyar mawakiyar nan ta kungiyar group soga watan aisha ta dankwali yanzu za mu ɗora ne daga inda salisu ya fara tambayar ta a game da kalubalen da suka fuskanta a matsayinsu na mawaƙa bata cewa ko mata ne a matsayin ki kuma na mace kamar akwai wani kalubale da ke gare ku bangaren harkokin da suka shahi waƙa to lalle mu mata ne mawaka muna bakin ƙoƙarinmu ba a cewa dai ba matsala akwai matsala mun yi bakin ƙoƙarinmu inda ya kai tun mutane na zargin mu har yanzu an kama girman mu tun da ha cikin wakar da nake yi muna sa sutura wadda kana iya tsaya ka kalle mu waƙoƙin da eh, muke yi maganin da muke cikin waƙoƙin mu ba mu maganin wanda za su matsa ma haka ce kai ba za mu iya sauraron wannan waka ba masu zargin mu ma har sun koma suna yabon mu kenan matsaloli wannan eh, sun koma baya gare mu sai dai cikin tunani mu tuna mu ce an yi kaza an yi kaza amma yanzu da alhamdulillah wace waka ce misali kuka hiso daga cikin waɗannan waƙoƙi lahi cikin waƙoƙin da na yi ba ni ce muku ga wadda na hiso wadda duk ɗauka ni ina jin daɗin yin ta tunda ni a rayuwata kawai in zamna in yi waka hakan ga dai batun ban san ina zama mawaƙi ba ina ina zamne bani komai sai kaga ina ta waka ina ta waka wannan abin yana birge ni kenan duka waƙoƙi da nawa da wanda ba nawa ba ma ina iya sai kaga ina zamne ina ta rerawa ina jin daɗi kenan bani caga ga wadda ke birge ne shin akwai sabbin waƙoƙi da ke tahe watakila da za a yi ma masu saurari albishir a sosai insha Allah akwai sabbin waƙoƙi in ba don eh, waga cuta ta corona da ta zo ba mun yi tsare-tsare da yawa amma da yarda Allah in Allah ba mu rai da lahiya za mu fiddo sabbin waƙoƙi waɗanda za su ƙayatar da jama'a insha Allah kuma ko an samu ƙalubale wajen iyaye lokacin da aka fara ko kuma wasu dangi maza lokacin da aka fara wannan harka ta waka wallahi lokacin da na fara waka dai matsala ko ko kaɗan ban sami ta wajen iyali ba wallahi allah shi karai babana ya kama mini kuma duka yannu da ƙannai ɗan uwa sun kama mini ba su bar ni ba ba su bar ni ba yau duk inda zani suna mini addu'a tun da na fara tare miki suna rike da ni na gode na gode na gode na gode na gode mu dangi na gode mu dangi tun da yau inda ba dan da dangi na suka kama mini ba yalla da tun tuni na wasa tun da zargin mutane suna sa ranka ya ɓaci haka bari to ba su bar ni ba ba su bar ni ba rike da ni suke rike da ni suke har yau har gobe na gode Allah shi musu albarka kuma. mai sauraro zai soyayi ko akwai iyali akwai aure ni dai ban da aure ban da aure ban da ɗa ko guda ni musulma ce sai in ce lokaci ne lokaci in yayi na armi ana yi musulma ce ni ina fatan in yi armi in sami iyali duk fatan duk sallar da nake yi ina fatan allah ya bani ɗakin aure in sutura addini na ya cike sosai allah ne ke yi in allah ya bani ina so allah ya mini zaɓe miji na gari ina zaton kuma na amsa ma mai saurari sai an jima. aishatu dan kwali ta kungiyar mawakan nan soga muna mika jinjina ta musamman a gare ki to duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka a madadin injiniyan mu mustapha adbc da ya daidaita sauti da ilahir ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu